ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahi Ta ƙi zaman aure kashi na talatin da shida. Duniyar nan ba ta da tsawo ga wasu, ƙara ka ba kanka abin da kake so, kar ka yi sanya, ka same ta kawai ku tattauna. Idan kun kai ƙarshe, sai ka faɗa wa dadi wataƙila ma a haɗe tare da na auren Kallon karim ya yana murmushi kenan, sai ka taya ni da addu'a thank you Allah ya bada sa'a amin da ya miƙe tsaye na motarsa a ya bi shi da kallo yana mai tausaya masa da mamakin ƙarfin hali da kuma tsananin biyayya irin ta ɗan uwansa wanda yake jin shi kan ba zai iya ba ya wuna a ofis da nazarin kalaman Aryan yana amsa zuciyarsa muradinta a yanzu ma kaninsa ya ƙara ƙarfafa masa gwiwa abu ɗaya ya rage masa kawai ya gabatarwa da nur buƙatarsa ya jiya za ta karɓi abin bayan ya tashi a aiki ya koma gida ya shirya cikin ƙananan kaya ya sake fita zuwa gurin da yake zama a yanzu ya sa an yi masa gurin zama na kujerar siminti a gurin amma ranar da ya sha'awar zama a can ba sai ya zauna daidai gurin da ya wancan zama a waccan ranar da suka yi hira da nur ta faɗa masa damuwarta ya faɗa mata tashi sai da yamma ta fara yi sannan ya nufo motarsa yana shan ruwan gora ya buɗe mota ya shiga ya sake kama hanyar gida a hanya ya sallama garba sannan ya ƙarasa gidan ya sake sabon wanka ya saka sabuwar shadda mai ƙamshi tun kafin ma ya saka turaren ya haɗa ƙamshi kusan kala biyar sannan ya fito fuskarsa da haiba yana jin wani iri a karo na biyu zai sake fita neman aure so yake ya kwankwasa ya ji idan nur za ta iya ɗaukuwa har ya sako bai kalli gefen da yusra take zaune ba ita ma bata yadda ta kalle shi ba sai ta gefen ido yanayin yadda ya diresin da kamshin da ke take masa baya zuciya ta taraya mata neman aure zai je ta miƙe tsaye ta isa gurin windo ta ɗaga labulan tana kallon motarsa har ya bar gidan mai tsananin haske kamar ba dare ba ya isa ƙofar gidan sunur a lokacin da ake ta kiraye-kirayen sallar isha a ƙoƙarinsa na samun jam'in sallah ya rufe mota ya nufi masallacin da ke kusa da ya alaula a gurin ya shiga aka sauke farali tare da shi sannan ya fito ya dawo gurin motarsa ya kwankwasa kofar gidan saboda babu yaron da zai aika a lokacin babu bata lokaci a nata leko suka gaisa nur na ciki eh tana ciki bara in kira ta ta juya ta koma cikin gidan ba jimawa nur ta fito sanye da atamfa da karamin mayafi akan ta zuwa kafadarta suna haɗa ido ta sakar masa murmushi shi ma ya mayar mata kayi kyau kana ta kamshi kamar ango farin cikin faracinta ya sa shi jin kamar an yaye masa rabin damuwarsa yaushe rabon da ya kwalliya a ce masa ya yi kyau yana kamshi ya manta lamshe ido ya ya tsotse bakinsa ya buɗe besti ta yaba da kwalliya ta Haka ma ya ta yi murmushi kamar ba ita ba mun kwana biyu ba mu ga juna ba i miss this face so much tare da murmushin nan mai tsada kallon shi ta yi jin wani sabon salon furuci wai murmushi mai tsada shi yasa ka zo ko wani abin ne ya taso Eto. Eh wani abin ne ya taso da ina jin tsoro yanzu kuma na shirya fuskantar koma me a yi a wuce wurin kana so mai magana akan abin ne kwarai besti kamar ka san nima ina neman ka nima akwai abin da nake son faɗa maka ya jingina da motarsa to bari na fara jin naki ladies first fara faɗa min naki ta yi shiru na ɗan lokaci sannan ta ɗago ta kalle shi karim idan ya dakata da ita besti I'm your best friend, remember? Ya faɗi, a ƙoƙarinsa na ya sa ta sake sosai, sai ta yi murmushi ta ɗaga mai kai. Ya, yeah. ok, carry on, ya mata alama da hannu. Rungume hannayenta ta yi, Besti, idan mutum ya taɓa son wani, yana jin zuciyarsa ta rufe kamar ba zai sake son wani ba again. Kallonta yake, kamar duka rayuwarsa ta dogara a kanta. Haka kike ji? Eh, shi yasa nake son na tambaye ka. ai kai ka taɓa son wata baka samu ba how do you feel tun daga har ka ce ka samu wata daban da kake so ya daga kansa sama wow abin is not easy amma hafiz yana yawan faɗa min wani abu cewar wani lokacin mutum bai san abin da yake so ba ko ya dace da shi sai a gaba nur lokuta da yawa mukan kasance da wani abu ko kuma mu so kasancewa da shi alhalin ba san shi muke ba Shaƙuwa ce kawai da sharholiyar zuciya daga baya za ka fahimci abin da kake so kuma ya dace da kai wani sa'ilin idan Allah ya hana ka abu shi ne mafi alkhairi a gare ka na fahimci hakan ta dalilin rashin auren safina da ban yi ba a yanzu amma ya aka yi ka fara jin kana son wata a yanzu ya mai da idanunsa a kanta wallahi ban sani ba mun haɗu akan kuskure I think I like so many things about her and her life. I like her laugh, her smile, her jokes, her sincerity. Most of all, I love her heart. ana happiness shi ne kawai abin da zan iya faɗa amma ban sanya akai na fara santa ba kuma ban fahimci ina santa ba sai yanzu wataƙila saboda kai ɗin na daban ne amma ni har yanzu ban ji ina ƙaunar kowa ba tana magana kamar da shagwaba furicinta kuma ya ɗan sare masa gwiwa za ki ji nan gaba babu abin da yake zuwa da sauƙi besti me kake son mu tattauna ina son mu tattauna ne a kanki da kuma kaina yarinya da na faɗa miki ina ƙauna a kanta nake son mu tattauna ta yi murmushi na taya shi farin cikin yarinyar da yake so kaga wata mai sa'a ban nima ina son na faɗa maka wani abu ya mai da hankalinsa gurinta sosai faɗa min komai naki ne fest nawa zai zo daga baya ta taka ta isa gurin motarsa ta jingina damuwa na bayyana a fuskarta karim dama ina so na faɗa maka na tsaye da wanda nake son na aura sai kuma ta dube shi kamar yadda yake kallonta da sarewa amma dai har yanzu ban ji wani abu a kansa ba kawai na amince ne saboda bana son baba ya sake min auren dole kamar yaya tana da hankali kuwa ya tambayi kansa yana jin wani tsananin sarewa ji yake kamar ya fada cikin wuta ne tana ninkaya da shi nur ya ɗauki idansa daga kallo na. ya juya ya jingina da motarsa ya kifa kai sai kuma ya ɗago ya buɗe mota ya shiga ba tare da ya ce min komai ba yau mota ki gana haka yasa na dago daga jingina da ne da jikin mota Ina mamaki mai na faɗa ba daidai ba da raba sai ja motar har yi nisa ina kallonsa sai kuma na ga ya toko ya sake zuwa inda nake tsaye ya faka yana hango yadda ya kiba kansa a cikin stiyarin motar kamin ya dago ya kalle ni gara sa ne na buɗe murfin mota ina kallonsa I'm sorry ya juye kalle ni sorry for what ban sani ba ko na faɗi wani abun ba daidai ba bana son ka jawo shi na Na faɗa a shagwaba ina jin kamar na fasa masa kuka ya yi murmushi yana kiran sunana nur na matsa baya ganin yadda yake ƙoƙarin fitowa sake rufe mota ya jingina jikin motar ya sauke ajiyar zuciya yana kallon ƙofar gidanmu waye wannan mutumin wani ne sunansa abdul a lagos yake aiki yana da mata da yara ina kika haɗu da shi mun taɓa haɗuwa tun hafiz yana raye a mall ya yi min magana bai san ina da aure ba sai na faɗa masa ina da aure sai kuma na sake haɗuwa da shi a gidan da mama take aure a yanzu kuma mama ta yaba da halin sa. ya ɗan ɓata fuska kaɗan wataƙila ya tana da abokinsa ne ko kuma ta yashi shi yake amma an yi bincike ba shi da wata matsala ni dai na sanar da baba kuma ya zo ya ga baba an yi magana da shi yanzu ya rage baba ya bincika ok Allah ya tabbatar da alkhairi nur ina miki fatan jin daɗi da samun rayuwa mai kyau a inda duk zaki kasance na gode na faɗa ina kallon sa, shi kuma ya da ya sake kallo na a yanzu faɗa min abin da ka ce za mu tattauna na ce za mu tattauna wani abu ne eh akan ka. ya dariya mai sauti ni nawa labarin ba mai daɗi ba ne na zanen dakatar da shi domin ba na son jin wani abu mara daɗi daga gare shi abin zai tsaya min a rai na yi ta tunani ina damuwa ba sai ka faɗa min ba me yasa ba kya san jin yadda na rasa yarinyar da nake so abin zai tsaya min a raina ne ta tana ina jin babu daɗi ba na son na ji wani abu mara daɗi ya same ka abin zai ta damuna ne ya hana ni sukuni da zarar na tuna ban san me yasa ba ina damuwa da kai sosai ka ne ya kale ni na murmushi mai laushi amma kin san idan kin yi aure za mu yanke alaƙa ko babu waya ko ziyara saboda ni ba muharramin ki bane ba ni kaɗai ba har ma duk wanda kika san ba Nabil ba ne. Ki kula da aurenki kuma ki tsare haƙoƙin Allah bisti. Kin ga kin yi aure Baki ki daɗe ba aka fara samun matsala. Ki kula ki yi taka tsantsan da rayuwar aurenki. Na ɗaga mishi kai hawa yana sako min. Zan kiyaye kare. Na gode. Ya welcome. And maybe wannan ne zuwa na ƙarshe da zan yi gurinki. Saboda kar ya zo ya tare da ni na haɗa fitina a tsakaninku. kuma mahaifinki ba zai yarda an tsayar miki da wani baki kula wani na ji babu daɗi a kalamansa sai dai hakan da zai yi shi ne daidai kuma shi ne gaskiya wish you all the best ya buɗe mota, motarsa ya shiga zuciyata na ayyana min na faɗa masa abdul mijin safina ne sai kuma na fi ƙarfinta na aje wannan sirrin a zuciyata ina kallonsa har ya tafi sannan na shiga gida ina jin babu daɗi a raina saboda wankwana da ne da karim zuwan da abdul ya yi a wannan karan ya zo min da babbar waya da sabon layi na ya murna sosai domin bayan hafiz wani bai min kyautar waya ba ya saka min layin ya saka min nan da sunan da yake son na kira shi da shi sol haka ya sevin sannan ya miƙa min waya na yi masa godiya sosai na shiga gida na nuna umma wayar na nuna hana baba ma yana dawowa na nuna masa na ɗauki nambar yaya nabil ta sudan da ta najeriya sannan na ɗauki nambar wasu 'yan uwan baba na saka nambar mama da na haddace Me seven na kira ta muka gaisa na faɗa mata abdul ya kama wayar ta taya ni murna sosai ta yi addu'a Allah ya sa alheri da ya sake zuwa sai ya buɗe min whatsapp wai saboda ya fi sauƙin chat haka kuma na ƙara jin daɗi domin ta nan nake magana da yaya Nabil ya turo mana hotuna da bidiyo ni ma idan na ɗauka sai na aika masa idan ya yi status na kalla yawancin chat ɗin da yake yi da ni yana gargaɗi na ne idan na yi wannan auren na zauna na kuma yi masa alkawarin zan zauna domin na kula kamar Abdul bai da matsala. Ko da yake ba a goshi ake liƙa ba sai idan an zauna. Zancen auren da zan yi ya karaɗe ko ina cikin unguwarmu. Wasu da gangan suke dukan cikina domin jin wanda zan aura. Mamaki bai kashe su ba sai da Abdul ya zuba min lefe kamar budurwa. Ya saka min kaya masu matakar tsada. Ni kaina na yi mamaki domin ban ɗauka arzikinsa ya kai can ba. Sadakin ma dubu ɗari baba ya yanka masa. sai gashi ya kawo dubu ɗari da hamsin a lokacin ne baba ya fara saka min albarka yana faɗin idan na yi auren nan baya son ya ji wata matsala sai dai iyayensa ne suka yi komai domin shi baya garin ma a halin yanzu ya koma Legas gurin aikinsa sai dai mi waya ko kuma chatin idan hira ta yi daɗi yakan ɗauko zancen gidansu familinsa da abokai ya faɗa min da haka ne nake jin cewar safina cousin ɗinsa ce a gidansa take zama sai dai ba a gidan ta tashi ba bayan gama SSCE ne ta dagarin Kano daga jigawa mahaifarta saboda admission ɗin da ta samu a BUK. Bayan kammala karatu kuma ta ci gaba da zama a gida har Allah ya kulla alaƙa aure a tsakaninsa da ita. Mahaifiyarsa ita ce mace ta biyu da Alhaji ya fara aure kamin ya auri wasu matan. Ita ma ba ta gidan a yanzu, tana can gidanta daban, tana zama tare da wasu iyalan a aurenta na biyu da ta yi. Hakan ya ƙara fito da maganar mama cewar Alhaji kamar riga ya ɗauki mace. ko da yake abdul bai faɗa min cewar babansa ya yi aure aure ba amma dai ya faɗa min mahaifiyarsa ba ta gidan kuma yaran da suke gidan uku ne kawai suke da uwa a nan na kuma gane karatun sa tas dokuwa da kasancewar bai fito min a fili ba yana kyautar zaton sai bayan da ya biya sadaki na aka kawo lefe sannan ya sanar da matarsa wataƙila kuma bata ɗauka da gaske ba ne har sai da ta ga haka sai gashi ta aiko min da zagi na cin mutunci da ƙasƙanci a wasaf har ne kamar na rama sai kuma wata zuciya ta hana ni kai tsaye na yi forwardin ɗin zagin gurin mijinta kuma na a yana online subhanallahi waye miki wannan zagin haka ban ba shi amsa ba na tafi gurin chat ɗin na yi screenshot ɗin number ta da hotonta da ke kan DP na tura masa safina dan Allah ki yi hakuri zan ɗauki mataki kin san mata idan zaka ƙara aure sai an yi hakuri da su ni kaina duk ta bi ta ɗaga min hankali na ma ban ce masa komai ba na kashe data ta na tashi na fara gyara ɗakin mu. yana tsaka da shara kira ya shigo wayata da bakuwar lamba na duba namba da kyau ina mamakin waye mai namba domin ban san na ba wani namba ta ba don haka ban amsa kiran ba har sai da aka sake kira sannan na amsa ina sallama assalamu alaikum yar iska mara mutunci Karuwa mai bibiyar mazan mutane to kira ne ne muke gargadi wallahi wallahi karke dake ce zaki auri mijina domin zaki auri mutuwa ki ne akan mijina zan iya yin komai wallahi idan ma burin ki shigowa gidana to gidana kabari ne mai cike da azaba na sauke waya daga kunnena na duba namba sannan na sake mai da wayar kunne kunnena gidana zan zauna ba naki ba kuma ni a Lagos mu zauna da shi gurin da yake aiki ko bai faɗa miki ba ke bai ishe ki hankali ba yadda na ba za a ki na sauka daga WhatsApp din ba tare da na baki amsa ba Haka yana nufin ba a faɗa da mahaukaci uwarki ce mahaukaciya Nur baki san wace ce ni ba. Na fi guba haɗari kuma bana yafiya wallahi. Idan kuma na saka raina burin wani abu, bana wasa sai na cin masa. Tun wuri ki shafa ki lafiya. Wato za a zo a ji daɗi ko an ga mai kuɗi. Daga auren uwarki, ke ma kin ga gurin shiga ko? Kin manta karya miki hannun da nai. Wannan karar rayuwarki zan karya. Wato biki samu shiga gurin Karim ba, shine kika dawo gurin mijina ko? Ke baki da aiki sai bibiyan mazan mutane ne? Kin shigar min hanci da yawa fa Nur. sai na fyato ki ashe kin gane ni amma kika nuna biki sanna ba a gidan da aka rike ki har kika aure dan su oke wato shi din dan dadi aure ko har ya kwashe labari na ya faɗa miki to zan ci uwar ku ne daga ke har shi ashe dai baki da tarbiya gaskiya akwai buƙatar na shigo gidan ko dan na gyara miki tarbiya har yaushe zaki raina mijinki ki ce zaki ci uwarsa uwarki ce mara tarbiya jaka karuwa na ke tsaye a fasace na ce safina ina son ki saurare ni da kyau kin san na san abin da mijinki bai sani ba ko kina da aure kike nuna kishi da hauka akan wani ko kina tunanin na manta alakar ki da Karim ne ni wallahi ban yi tunanin kina da aure ba ma wai ashe kishin sa kike to yanzu kuma kina kishin mijinki wace irin mace ce ke ta yi shiru irin wanda jikinta ya sanyi me Karim ya faɗa miki na fahimci komai safina idan babu so me ya kawo kishi a yanzu kuma kishin mijinki har ya kai kina zagi na a kansa. to bari ki ji in faɗa miki idan habban aure Abdul ba ke ma kuma ba za ki ci gaba da zama da shi ba wallahi dan sai na faɗa kowa abin da kika yi min saboda Karim kuma na faɗa masa har ofis ɗinsa kike zuwa kin gani da ke duk muna ruwa kusa da kada ko ko dai ta cinye mu mu duka ko kuma mu nutse a ruwan mu mutu dukkan mu. ƙarya kike yar talakawa babu wata alaƙa tsakanina da Karim ke karamar yarinya ce ba ki gama fahimtar komai ba akan rayuwar duniya. Na fi ki zama tantire a iska, sai na koya miki darasi Nur. Ni ɗin ce dai zan koya miki darasi kuma na gagare ki. Kar ki sake ɗaga miji na hankali. Kar ki sake kira na ko ki aiko min da wani zagi ta WhatsApp. Idan ba haka ba kuma zan faɗa mijinki da iyayensa alaƙa da ke tsakaninki da Karim. Dama ai kowa ya san tsohon ki ne ko? Har gurin da kuke buya kuna aikata alfasha da aurenki na sani. Na san yadda kike yaƙi kafin ki samu kansa. kuma na san yadda abokinsa ya fama da raba tsakaninku kuma abin takaicin idan mijinki ya sake ki karim ba zai taɓa ki auren ki ba shi yasa ya janye jikinsa daga gare ki ke ɗin ƙazanta ce a yanzu to yanzu faɗa min tsakanin gashi da suya wane fi jin wuta ɗib na ji ta katse wayar sai na daka tsalle na dire a shirye ni ma mace ce zan iya yaƙi na ƙwatar kaina yanci a yanzu na samu baki ba irin wancan karan ba dama an ce auren fara makaranta ce aiko na koyo darasi mai girma na nufi gurin da kayan mu suke na ɗauki madubi na duba baki na da fuskata ashe dai tsiwata tana nan ni da kaina nake wata gargaɗi haka akan mijinta da mamaki na wuni a rana da na tana sai na ji raina ya yi fes karim da ciwon zuciya ya koma gida abin da bai saba ba ko a lokacin da ya rabu da safina bai taɓa jin ciwon zuciya ba ya ji babu daɗi sosai kuma ya shiga damuwa amma bai taɓa jin zuciyarsa ta masa zafi da ƙuna irin wannan karan ba rasa nur da ya yi a yanzu ya ɗago masa da damuwar da suke zuciyarsa yana shiga falon mai makula yaransa da suka bar wasan da suke ba suka yi masa welcome kansa kawai ya shafa ya haura sama ya kwanta da ciki ya rufe ido yaran suka bi shi suka shiga ɗakinsa domin ba su saba ganin mahaifin nasa a haka ba do magana da suke masa da tambayar da suke masa ko bai da lafiya ne bai iya amsa musu ba sai dai kawai ya ɗago kai ya girgiza ha suka gaji suka fito daga ɗakin suka shiga ɗakin mahaifiyarsu mami dadi ya dawo yana cikin damuwa kuma baya magana ya kwanta a haka arif ne mai magana yana nuna yadda ya kwanta yusra da ke shace kanta ta kalle su ta taɓe baki wataƙila kasashe aka yi ta faɗa hakan ne domin ta windo ta hango yadda ya daɗe a zaune a mota kamin ya shigo cikin gidan mami kasashe kamar ya da na ta tambaya kamin Sara ta bata amsa Arif ya ce mami a tire aka kasa shi ko yaya ta yi murmushi mai sauti ta saki gashin nata mai tsayi ta ja su jikinta ta rungume ko kaɗai nake gani na ji sanyi a yanzu we love you mami cewar ta ne Arif kuma ya ci gaba da tambaya yadda aka kasa dadinsa domin bai fahimci zancen mahaifiyarsa ba tun daga rana sai karime tattara komai ya aje a gefe ya karɓi ƙaddararsa ta rasa nur ya mai da hankali gurin aikinsa da yaransa. haka kuma baya nufin ya manta da ita ko ya cire ta a rayuwarsa da zara ya zauna baya komai ita ce ke faɗo masa a rai kuma yawan tana ta da yake yana saka shi damuwa sosai gani yake kamar tasa kaddara bata zo masa da farin ciki ba domin ya rasa safina da farko a lokacin da yake jin ita ce farin cikinsa aka musanya masa da yusra a yanzu kuma da yake jin ya sake samun farin ciki sai gashi ya sake rasawa ya kuma tabbatar rashi ne na har abada domin baya fatan Nur ta samu matsala a gidan aurenta balle har auren ya mutu. Shi ma yana da ya mace, ba zai mata fatan abin da ba zai so ya faru ga yarsa ba. Hannu ya kai ya rage sautin da ke tashi a motarsa, sannan ya faka inda ya saba fakawa, ya buɗe mota ya fito ya rufe. Cikin nutsuwa yake tafiyar har ya shiga rastorant ɗin. Ya amsa gaisuwarsa kamar yadda ya saba, sannan ya wuce ofis ɗinsa. Yana ƙoƙarin buɗewa ya ji ƙamshin turare a bayansa. Juyawa da ya yi ya duba,